muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ibadun da muke yi a wannan wata mai albarka musamman ma a cikin wa'innan kwanaki waɗanda su ne al'ashirul awakhir min ramadan kwanaki na ƙarshe a cikin wannan wata na ramadan allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana 'yan uwa masu bibiyan mu idan ba a manta ba a shirin da ya gabata mun tsaya a aya ta takwas a cikin suratul insan faɗin allah maɗaukakin sarki wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wayancan bayan allah al'abrar suna ciyar da abinci suna yin ciyarwa ala hubbihi duk da yake su ma suna buƙatar wannan abincin da suke ciyarwa suna ciyar da miskini wanda yake mabuƙaci ne ba shi da abin da zai ci yana cikin buƙata. wanda ciyar da mutum a cikin buƙata ya fi lada akan ciyar da wanda ba shi da buƙata. wa yatiman hakanan suna ciyar da marayu wa asira hakanan suna ciyar da wanda aka kama a matsayin fursunan yaƙi ma innama nut'imukum liwajhillah abinda bakin su yake faɗa abinda suke cewa haƙiƙa mu muna ciyar da ku ne liwajhillah saboda Allah wato wurin Allah muke neman lada wurinsa muke neman yarda muna neman lada a wurinsa ko muna neman yarda suna faɗa haka ne ga waɗannan miskinai da kuma marayu da kuma waɗanda aka kama a matsayin fursunonin yaƙi suna cewa la domin minkum jaza'an ba ma buƙatar wani lada a wurinku ba ma buƙatar ku saka mana da wani abu wannan abin mun yi shi ne don Allah wala shukuran kuma ba ma buƙatar ka yi mana godiya a kan wannan abu shi yasa Allah maɗaukin sarki a wata ayan ma yake yin yabo a kan irin wa'innan mutane yake cewa wa ya tajannabu hal'atqa Allah maɗaukin sarki zai tseratar da waɗanda suke masu jin tsoron Allah ne ko ko mai jin tsoron Allah daga wuta allazi yu'ti malahu yatazakka wanda yake ciyar da dukiyarsa yana ƙoƙarin tsarkaka Wamali li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih la'ala babu wanda yake da wani abu da ya mai na ni'ima da har yake bukata ya saka mai yana yin aiki ne kawai saboda Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu suna cewa wannan aya da wannan mata ta cikin suratul insan ta sauka ne akan sayyidina abubakar radiyallahu anhu ayat tana nuna mana yin aiki don Allah duk abin da za ka yi ka yi shi fi ya kasance tsarinka kenan aƙidarka kenan yin aiki don Allah kada ka yi aiki don samun wata maslaha ta duniya wannan aikin sai ya rushe ya kasance babu lada a ciki ka zama ka siffanta da wannan siffa kana yin aiki li hilla saboda Allah subhanahu wa ta'ala ba ka buƙatar mutane su yaba ma ba ka buƙatar mutane su yi ma godiya akan wannan aikin yawancin mutane suna yin ayyuka saboda me saboda a yabe su ta yadda an mutum ya yi aikin alkhairi sau ɗaya sau biyu sau uku bai ji yabo daga wurin mutane ba sai ce to ya daina ba zai sake yi ba to wannan ba tsari ne na adalci ba ba tsari ne na musulmi wanda yake na arziki ba abin da ake so musulmi ya kasance ko da yaushe yana yin aiki li hilla don Allah la yuridu jaza'an wala shakura baya so a bashi sakamakon wannan abin da ya aikata musamman ga wanda ya aikatawa a nan duniya amma sakamako a wurin Allah ana so mutum ya kwaɗayi Allah maɗaukin sarki ya bashi sakamako inna na min rabbina suka ci gaba da cewa haƙiƙa muna jin tsoro muna jin tsoron wani yini wanda wannan yini ubangijinmu shine zai kaddara wannan yini wanda wannan yini abus yini ne mai kuncin gaske kamtarir kuma yana da tsanani yini ne amurtike halayen mutane za su canja a wannan yini har ita kanta yanayin duniyar gaba ɗaya zai canja ƙasar da muke za a canja ta da wata ƙasar kamar yadda Allah yake cewa yau tubaddalu al-ard ghayra al-ard was samawat kai hamma sama za a canja ta wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar mutane gaba ɗaya su zo su gurfana gaban Allah subhanahu wa ta'ala suna nema a gaggauta musu hisabi saboda wahalar da ake a cikin wannan rana saboda ga yanayinsa yadda yanin yake Allah ya siffanta shi da abusan kamtarira yini ne a murtuke yini ne mai tsanani yini ne wanda mutane za su shiga kunci a cikinsa inna na khafu min rabbina yawman abusan kamtarira Allah maɗaukin sarki fa waqahumullahu sharra zalikal yau sharri da yake cikin wannan yini masibu da suke cikin wannan yini tashin hankalin da yake cikin wannan yini Allah maɗaukin sarki sai ya tseratar da su ya kiyaye su ya tunkuɗe musu tsanani na wannan yini da azaba wannan yini sannan walaqahum ya ba su wato nadratan ya sanya musu ko kuma ya ba su nadratan wato wani irin haske wani irin kyawu a cikin fuskokinsu za ka ga fuskokin kafirai fuskokin waɗanda ba su yi imani ba sun yi ƙura kamar yadda allah maɗaukin sarki yake faɗa a cikin littafinsa tarhaquha qatara wato duhu da ƙasƙanci ya mamaye fuskokin waɗanda ba su imani da Allah ba amma su wa'innan mutane fuskokinsu za su kasance akwai haske kamar yadda Allah yake cewa wujuhun yawma izin musfira dahikatun mustafshira za a ga waɗansu fuskoki a wannan yini sun yi haske suna dariya suna fara'a akwai bishara ta alkhairi a cikin fuskokinsu shine Allah yake cewa anan walakahum nadratan wa surura wato idan fuskar su ka ganta za ka ga fuska ce da take haske take kyalle nan sururan da za ka tambayi labarin zuciyarsu kuma za ka ga zuciya ce da take cike da farin ciki allah maɗaukin sarki ya ce wa jazahum ya musu sakayya ne bima sabaru da irin haƙurin da suka yi a nan gidan duniya sun yi haƙuri an cutar da su an zalunce su ba irin abin da ba a yi musu ba akan wannan hanya ta addini amma sun yi haƙuri sun yi haƙuri da talauci sun yi haƙuri da yunwa duk wani abu da ya shafe su sun yi haƙuri a su. cutarwa da kafirai yi musu duk sun yi haƙuri a kai to shi yasa allah maɗaukin sarki ya sai musu sakayya da wannan alkhairi menene wannan alkhairi shine jannatan Allah ya ba su aljanna wa harira da tufafi na alhariri tufafi mai kyalli wanda za su yi ado da shi wanda a yanda za su zo nan gaba za su yi mana bayani akan siffofi na wannan aljanna da abin da za su samu a cikinta haka wannan kaya na alhariri shi ma ya za su sa shi wani irin kwalliya gare shi to shi yasa Allah maɗaukin sarki yake cewa daman hal jaza'ul ihsan illa ihsan ai sakamakon kyautatawa shine kyautatawa wa'incan da suka yi aiki mummuna Allah maɗaukin sarki ya sanya su a cikin salasila wa aghlalan a cikin wato wasu igiyoyi a cikin me a cikin sarƙoƙi an ɗaure su amma nan kuma ga su a sake fuska tana haske zuciya ta yi fari wannan shine sakamako na yan aljanna shi yasa Allah maɗaukin sarki yake cewa game da kafirai wa zalika jaza'ul kafirin wani lokaci ya ce wa zalika jaza'u az-zalimin haka sakamakon shi yake ba zai samu sakamako mai kyau ba fuskarsa za ta yi baki za a ba shi littafinsa da hannun hagu Allah maɗaukin sarki ka girmama mu ka azurta mu da samun littattafanmu a hannun dama sannan kai mana ni'ima ta sa irin wannan tufafi kai mana ni'ima ta shiga aljanna Allah maɗaukin sarki ya fara mana bayani ya ci gaba da mana bayani a yadda za ta zo gaba yanayin yadda za a sa su a cikin wannan aljanna Allah maɗaukin sarki ya ce cewa muttaki'ina fiha wato suna kishin gide a cikin wannan aljanna sun yi zama na takama irin yadda suke so saboda aljanna tasu ce Allah maɗaukin sarki ya ba mutum aljanna wacce za a linka duniyar nan linkin balinki iyakar ganinka gidanka ne mutum zai zauna duk irin yadda yake so ko a gide ko a kwance duk ma irin yadda yake so zai zauna gidan shi ne alal ara'iki suna kishin gida akan waɗansu gadaje la na fiha shamsan ba sa ganin rana a cikin wannan aljanna wala harira kuma babu wani sanyi mai tsanani da zai shafe su irin sanyin da muke cewa jaura to wannan ni'ima ce da Allah maɗaukakin sarki zai yi wa 'yan aljanna Allah maɗaukakin sarki ya ce muttaki'ina fiha alal ara'ik la yarawna fiha shamsan wala harira. ba sa ganin wato shamsan rana wala zamharira sannan kuma ba sanyi mai tsanani da yake shafar su. komai aljanna daidai wa daida ne shi ba mai tsanani ba can kuma shi ba ƙasa-ƙasa ba yadda mutum ba zai cutu ba wadaniyatan alaihim zilaluha haka inuwa ta bishiyar aljanna tana kusa-kusa da su shine wadaniyatun alaihim zilaluha wato inuwa ta gidan aljanna tana kusa a kansu wa zullilat qutufuha tadlila Allah maɗaukin sarki ya hore musu wato 'ya'yan itacen da za su ringa tsinka daga cikin wannan aljanna horewa abi yana kusa da bakinsu ba sai sun wahala ba shi yasa a waccan ayar Allah maɗaukin sarki ya ce mana qutufuha daniya qutufuha daniya wato 'ya'yan itace 'ya'yan yabanya da za mu rinka ci a cikin aljanna kusa suke da baki da ka buɗe bakinka kawai sai su shiga ba sai ka ta wahala ba ka tashi ka je ka hau bishiya ka ciro wanda duk ni'ima ce da allah maɗaukin sarki yake yau 'yan aljanna ya ce wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin za a rinka kewayawa za a rinka kewaya musu da me da aniyata min fidda da finjali wanda yake na fidda na azurfa cin abu a kwano ko kofi ko moɗa ta azurfa a nan duniya haramun ne amma ga sha aljanna allah maɗaukakin sarki ya yassarewa 'yan aljanna wanda suka yi aiki nagari shi yasa kaga a hadisi na huzaifa radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la talbasul harir kada ku sanya alhariri wala dibaj kada ku sanya dibaj shi ma na nau'i ne na alhariri wala tashrabu fi aniyati zahabi wal fidda kada ku sa a cikin kwano ko kuma finjali na gwal da zinari to kaga an hana su a nan duniya amma a can lahira Allah maɗaukin sarki ya ba 'yan aljanna wannan ni'ima to shi yasa na yake faɗa bi aniyatin min fiddatin wa akwabin da kofuna wanda kofuna kanat qawarira an yi su ne da kayan ƙarau shine tangaran manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin hadisin Jabir cewa inna ahlal jannati ya'kuluna fiha ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يمتخطون ‘yan aljanna duk ba irin wannan suna ci suna sha amma ba sa tofar da abu sannan ba fitsari sannan mutum ba zai yo kaki ba duk wannan abubuwa ne da an ɗauke ma ka duba irin wannan ni'ima da Allah maɗaukin sarki yake wayan aljanna Allah maɗaukin sarki ka samu daga cikinsu ya Allah ka azarta mu da aljanna wacce ita ce alfirdausil a'la Allah yake cewa wa akwabin kanat qawarira kofunan da za su rinka shan abin sha da su an yi su ne da qawarir kayan karau kayan tangaran qawarira min fiddatin wanda su ma nan kayan karau ɗin, an yi su da me da fidda wato shine azurfa ta Kadira. kuma idan an zo shan wannan kayan duk abin da za a sha an yi ƙoƙarin kimanta shi gwargwadon kima ba mai yawa can ba da har za su zo ba sa so su sha daidai wa daida za a ka musu kun san duk wanda zai sha abu da ka zo ka cika mutum abu ka yi mai lodi ya rasa yadda zai da shi gwara ka kawo mai daidai wa daida to shi yasa Allah maɗaukin sarki ya musu irin wannan ne'ima yaran da za a kawo su rinka su yara ne ƙanana waɗanda suke za a faɗi sufarsu a nan gaba mukhalladun dawwamammu a cikin aljanna an musu kwalliya su za su rinka musu irin wannan hidima suna da masu hidima duk wannan ayyukan ba su za su tashi da kansu ba yi musu za yi to idan an zo ba su lalle wa'innan alhadam ɗin masu musu hidima za su yi ƙoƙarin me za su yi ƙoƙarin kwatanta duk abin da za su sha ta yadda da an sha shi kenan an shanye shi lokaci daya ba sai an rage wani abu ba kuma dan adam yana sha'awa irin wannan qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san a cikin aljanna za a shayar da su da wani kofi wanda yake cike da giya wata giyar lahira ce ba ta bugar da mutane kamar yadda Allah ya siffanta ta la yusaddauna anha wala yunzifun ba ta sanya mutane maye ba irin giyar duniya ba ce wacce idan mutum ya shata zai zo ya hauka zai faɗa maganganun da ba su dace ba ya fita daga cikin hankalinsa wannan idan ka shata za ta ƙara mai da kai cikakken mai hankali za ta ƙara mai da kai daidai wa daida to da me aka cakuɗa wannan giyar an cakuɗa ta ne da zanjabil da abin da ake cewa zanjabil abin da muka sani zanjabin galibi ita ce citta to saboda tana da me tana da eh, wato ƙanshi wanda yake da daɗi to shi yasa ake cakuɗa musu ita da wannan giya duk abin da kaga Allah maɗaukin sarki ya cakuɗa musu wani ruwa ko wata giya da shi ba don komai ba ne sai don ya ƙara daɗi sai don a ƙara ƙawaita shi menene salsabil menene zanjabil menene wannan abin da ake cakuɗa musu sai Allah maɗaukin sarki ya ce ainan wani marmaro ne da yake bulbular da wani abu wanda wannan marmaran ya sunan shi ana ce mai salsabil idan aka ce salsabil da larabci abin da ake nufi shine asharabul laziz wato abin sha wanda yake da gardi wanda yake da daɗi to ainan fiha tusamma salsabila ana kiranta salsabil banda wannan ni'ima da Allah maɗaukin sarki ya musu ta abin sha su wa'innan 'yan aljanna muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya sanya mu daga cikinsu Allah ya ce wa ya tufu alaihim wildanun waɗansu yara ƙanana waɗanda aka yi wa kwalliya suna kewaya su suna kewaye 'yan aljanna siffa wa'innan yaran yaran nan la ya mutun ba sa mutuwa wala ya haramun ba sa tsufa wala ya tagayyarun ba sa canjawa ko da yaushe a haka suke wala yantaqiluna min halatin ila hala ba sa ciruwa daga wani hali zuwa wani hali ko da yaushe yadda suke haka suke cikin kwalliya sai dai ƙara ma haske da suke yi da ƙara ban sha'awa to su ne suke kewaya su idan suna buƙatar wani abu su kama su waɗansu suka ce abin da ake nufi da mukhalladun su ne yara ƙanana wanda aka sa musu 'yan kunnaye saboda ado to duk dai allah maɗaukin sarki yana yi wa 'yan aljanna irin wannan ni'ima ne saboda me saboda abin da suka aikata a duniya na alkhairi allah maɗaukin sarki yake saka musu da shi shi yasa allah yake cewa hal jaza'ul ihsan illal al ihsan sakamakon aikin alkhairi lallai aikin alkhairi ne idza ra'aitahum idan ka gansu hasibtahum lu'lu'an mansura sai ka zata wa'innan yaran wani lu'ilu'i ne wanda aka watsar da shi saboda haske da annuri da haskakawa da suke yi Allah maɗaukin sarki ya azarta mu da irin wannan ni'ima Allah maɗaukin sarki ya azarta mu da irin wannan ni'ima shi yasa Allah maɗaukin sarki a wata ayar yake ƙara siffanta wa'innan yara yake cewa ya tufu alaihim ghilmanun lahum suna da wasu 'yan yara wanda mallaka su je nasu ne ka annahum lu'lu'un maknun kai ka ce wani lu'lu'u ne wanda aka sa shi a wuri wanda yake kare shi irin wannan ni'ima da Allah maɗaukin sarki yawa innan jama'a yawa innan 'yan aljanna muna roƙon Allah mu ma ya bamu wannan ni'ima Allah maɗaukin sarki ya azarta mu da wannan aljanna Allah ce wa'iza ra'aita samma idan ka duba can kuma ka hango me zaka gani ra'aita na'iman za ka ga wata irin ni'ima wata irin babban ni'ima wacce baka taba ganin irin ta ba shine idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira za ka ga wani irin mulki wanda baka taɓa ganin irinsa a duniya ba tunda wannan mulkin madawwami ne ba zai gushe ba saɓanin mulkin duniya duk irin abin da ka mallaka zai zo ya gushe shi yasa ya tabbata a cikin hadisi wanda yake shine ƙarshen wanda zai shiga aljanna za a ce mai mai inna laka mislar duniya wa asharatu amsaliha Allahu akbar Allahu akbar Allah maɗaukakin sarki zai bashi gida kwatankwacin duniya sannan da wani kwatankwacin nata hasso goma subhanallah ka duba a ce kawai wannan ƙasar gare ka ko a ce kana da ƙasa ƙwaya ɗaya ko a ce najeriya ko Nijar, ko kamaru ko sudan a ce wannan ƙasar kawai taka ce ya za ka yi da ida ballantana allah maɗaukin sarki ya baka kyautar kwatankwacin duniya wa mislaha wa mislaha wa mislaha ma'aha har sai allah kama duniya sau kusan kwatankwacin sau goma wannan fa ba wai wanda yake farkon shiga aljanna ba wannan shine akhiru halin janna dukhulan wanda su ne na ƙarshe su ne wanda suka shiga da ƙyar to ina kuma ga wanda yake da ayyuka manya ayyukan da za su kai shi alfirdausi la'ala baka san iya gidajen da Allah maɗaukin sarki zai bashi ba shi yasa Allah maɗaukin sarki ya ce wa iza ra'aita idan ka hanga idan ka duba samma ka duba can cikin aljanna ra'aita na'iman za ka ga wata irin ni'ima wa mulkan kabira da wani irin mulki babba mulkin da baka taba gani ba tun da kake baka taba ganin wanda ya mallaki kwatankwacin duniya ba to amma gashi aljanna wanda yake akhiru ahlil jannati dukhulan wanda shine na karshe a shiga cikin aljanna ga irin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya bashi Allah madaukakin sarki ya ce wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira allah maɗaukin sarki yana faɗa mana irin wannan ni'imomi ne saboda me saboda mu dage wurin yin aiki mu dage mu tabbatar da cewa irin wannan ni'ima idan mutum ba ya yi ƙoƙari ba ya dage wurin ayyuka na gari ya wahalar da kansa to fa irin waccan ni'imar za ta kauce mai allah maɗaukin sarki kullum yana jawo hankalinmu kan cewa abubuwan da suke wurin Allah subhanahu wa ta'ala na ni'ima ba a samun su da kasala ba a samun su da bacci sai an tashi an miƙe idan mutum bai miƙe ba ya wahalar da kansa to ba zai sami irin wannan ayyuka ba mutanen da suke masu falala annabawan Allah ka duba irin wahalar da suka yi annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa ka duba yadda suke dagewa wurin bautar Allah subhanahu wa ta'ala ba dan komai bane sai dan neman yadda ta Allah subhanahu wa ta'ala to ina gani farar hula wanda ni ba da komai ba annabi bane to ina gani wanda ba annabi ba to kaga dole sai na dage wurin ayyuka na gari ko da gobe kiyama Allah maɗaukin sarki zai ji kanmu wannan ni'ima da Allah maɗaukin sarki yake ci gaba da faɗa mana a cikin wannan sura Allah dan girman mulkin ka. ka sa muna daga cikin waɗanda za su samu wannan ni'ima gobe kiyama Allah maɗaukin sarki ka ‘yanta mu a cikin wannan wata mai albarka wanda kake yawan ‘yanta bayi a cikinsa wannan kwanaki da muke cikin suna al'ashirul awakhir Allah maɗaukin sarki ka amfanar da mu da su Allah ka ba mu ikon dagewa wurin bauta maka hakikanin bautarka zuwa wannan lokaci ne shirin ya kawo ƙarshe. da fatan Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace kuma abin da muka faɗa daidai Allah maɗaukin sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maɗaukin sarki ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور